بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم الله أفريقيا تي بكري أدك ندك بأن دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دون لوكشي بركم دساكي سادوا أشكين شيرن تربية تجاري جاري شنو da muke tattauna muke bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata musulmi ya تربية تدعي tarbiyyantar da 'yan shi tarbiyya ingantacciya tarbiyya a cikin wani shirin mata da babban malam wato sheikh aminu ibrahim daura malami ko masani akan harkar zamantakewa da kuma tarbiyya malama sake maka maraba a cikin shirin tarbiyya ta gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, malam idan masu kallo suna bibiyan shirin a majalisun da ya gabata muna magana ne har yau akan ah, abubuwa ko kuma sabuba da suke taimakawa suke ba da gudunmawa sosai wajen gurɓata tarbiyya ko kuma wajen taɓarɓarewar tarbiyya a cikin al'ummarmu Eh, lokaci ya mana halin a akan eh, wani gaba cikin waɗannan sabuwa wato eh, maraici kamar yadda aka sami shi suna malam ana magana kan maraici malam me ake nufi da maraici misali aka yi magana maraici shin wanda mahaifin shi ya rasu ko kuma wanda mahaifin shi ta rasu ko kuma wanda almajiri ne me ake nufi da maraya malam alhamdulillah ala ihsanihi wa karamihi wa manihi wa tawfiqihi wa ni'matihi wa ihsani hmm. wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi muhammad wa alihi wa sahbi hmm. shi maraya shine wanda ya rasa mahaifinsa yana karami oh. to sai ya zama wanda ya rasa marayun suka zama uku akwai wanda ya rasa babansa da babarsa yana karami wannan shine ya fi tsanani a maraici mai binsa wanda ya rasa babansa yana karami mai binsa wanda ya rasa babarsa yana karami dukansu marayu ne amma kuma hawa uku ne to su ma din kuma sai aka kasa su biyu akwai bakin maraya akwai farin maraya to bakin maraya shine wanda ya rasa iyaye kuma ba ga talauci ma'ana iyaye biyu ba su bar gado ba balle a ce ma gashi da kuɗi to akwai ko maraya fari wanda an ban masa kuɗi to shi ma aka kasa shi biyu akwai wanda kuɗin sun shiga hannun amintacce da haka zai kiyaye mai dukiyarsa akwai wanda kuma kudin sun shiga hannun lalatacce wanda zai cinye kudin hmm. to akan wannan ne allah subhanahu wata'ala ya ta kama sunan maraya har gurare ashirin da uku a cikin alkur'ani da sigogi daban-daban duk kuma inda allah ya kawo maraya a cikin alkur'ani zaka ga sai ya faɗi wata doka da ta shafi maraya shin ya kunshi waɗannan nau'i da muka ambata mana wannan ayoyin da suka zo a cikin alkurani da suke magana akan ya shafi waɗannan da muka faɗa cewa maraya shine wanda ya rasa uwa da uba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce alam yaji duka yatiman fa'awa hmm. kaga ai maraicin sa mahaifinsa da mahaifinsa sun rasu yana karami to akwai ko marayan da wakana abuhu ma saliha kaga anan zamu ce uban suka rasa wanda aka tura annabi musa salam da khadiru hmm. a kan su je su gyara wa ammal jidaru hmm. fakana li gulamaini yatimaini fil madinati hmm. wa kana tatahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha kaga magana uban akai a wannan maraicin to sannan kaga in muka ɗauki marayun gaba ɗaya shine na ce duk inda Allah ya kama maraya zaka ga wata doka ce ko wani umarni ne Eh. Allah ta'ala ke bayawa akan maraya din ko dai ya ce misali in ka duba akwai banu isra'ila lokacin da Allah ya sauka musu da dokoki guda goma daga cikin wannan dokoki Allah ta'ala ce wa iz akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidin ihsana sai ce wa zil qurba wal yatama kaga doka Allah ya sauka guda goma amma a ciki akwai kula da haƙƙin maraya haka nan ka zo aya ta gaba zaka ga akwai inda Allah ta'ala ya nemi in za a yi wani abin kyautatawa to a sa maraya ka laisal birha izuwa da yake cewa ah, wa atal mal ala hubbihi zawul qurba sai ce wal yatama kaga anan kuɗi za a raba mm. amma sai Allah ya ce kada a manta da marayu haka nan Allah ta'ala ya maganan inda ya kamata a kashe kuɗi yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina sai ce wal yatama wal masakin inda za a kashe kuɗi Allah ya ce nan ma a fitar da haƙƙin marayu sannan Allah ta'ala yana gaya mana irin waɗanda suke shiga haƙƙin maraya su cinye masa kuɗi ko kuma a basu ajiya ko a basu amana so sai Allah ya ce yas'alunaka anil yatama da akwai marayu da yawa maza da mata yadda ake riƙon maraya namiji idan an ga babansa ya ban masa kuɗi to sai a kokari a cinye kuɗin kafin yaron ya girma in ya girma kawai sai a ce an kashe masa kuɗin idan kuma mace ce aka ga babanta ya bata da kuɗi to shi wanda ya rene ta sai ya aure ta don ya mallake kuɗin idan kuma ya gama reni ya ce mara kuɗi to ba zai mata kyakkyawar riko ba kuma kowa ya samu sai ya bawa to sai Allah ta'ala ya faɗi waɗannan masu danna haƙƙin wato marayun nan mata da ko marayu maza to sai Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka anil yatama hmm. qul islahum lahum khair kyautatawa Allah yake so a yi musu da na alheri wa in tukhalituhum bi ikhwanikum in kuka yi cuɗanya da suka ci ni danyi dukiyarku da tasu kuna kasuwanci ana raba riba Allah ce dama yan uwanku ne hmm. wallahu ya mufsida min al musli Allah ya san waye zai kama dukiyarsu yayi barna hmm. waye kuma za a bashi dukiyarsu dan ya kula da ita to sannan Allah ta'ala ya magana akan duk wanda aka bashi ajiya ta dukiyar marayu eh. to lalle ya rike amana wannan muna nuna mahimmancin yadda Allah ya dauki maraya alkur'ani ya dinga zuba shi ya saka lashe ayoyi daban-daban wa atul yatama amwalahu wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib hmm. akwai da yake cewa in khiftum Allah tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa hmm. akwai da yake cewa wabtalul yatama na irin wanda za a ba su ajiyar dukiyar marayu eh. a ci gaba da kula da su da ɗaukar nauyinsu Allah ya ce ya yatama hmm. hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahu kaga muhimmanci Allah ya ce ku rike dukiyar marayu idan sun girma kun fahimci sun yi hankali za su iya sarrafa dukiya ku ba su dukiyarsu man kana ganiyan falyasta afif idan aka baka rikon dukiyar maraya kana da wadata hmm. Allah ce ka kame wan kana faqiran fal'a bil wanda kuma yake da bukata Allah ya ce ya ci sai ya ce bil ma'ruf amma fa ya kula da shari'a kada ya ce a Allah ni, ya bani dama in ci sannan hatta dukiyar da za a raba ta gado kafin a raba Allah ya ce wa iza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min idan marayu suka zo gurin da ba dukiyarsu ake raba ba dukiyar wani ce amma ga marayu sai a shawarci masu kuɗin cewa to kafin a raba a ɗan tsakuran ma waɗannan marayu a basu a nan ma sai da Allah ya shigo da marayu sannan sai Allah ya faɗi cewa cin dukiyan maraya yana cikin kaba'ira innal lazina ya ya ta ma zulman inna ma ya na fi butoni nara lalle wanda suke cin dukiyan marayu hmm. da zalunci suna cin wuta balbal kuma za su shiga sa'ira sannan Allah ta'ala ya sake saukar da wasu dokoki goma a cikin suratun nisa a ciki yake cewa wa bizil qurba wal yatama wal masakin a cikin waɗanda ya kamata ku kiyaye haƙoƙinsu akwai ma'abota kusanci akwai marayu akwai talakawa hmm. sannan Allah ta'ala ya ƙara magana a kan mace wa yastabtuna kafin qul la tukun fihinna mm. wa ma yutla ka fil kitab fi ya nisa'i nisa' hmm. kaga akwai marayu mata wanda muka yi bayanin cewa in suna da dukiya a cinye dukiya a aure su da karfi ko suna so ko ba so in ba su da dukiya kuma a aurar da su ko suna so ko ba so don a gaggawa a rabu da su to nan ma Allah ya ja kunnen mu ya kamata a yi mm. to haka nan wajen bawa marayu su da wajen sarrafa kumusi sai Allah ce wa alamu anna ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizul qurba wal yatama kaga a cikin kumusi ma sai da Allah ta'ala ya shigo da cewa marayu su samu sannan Allah ya sake saukar da wasu dokoki goma a cikin suratul an'am wal hmm. ta'alu atul ma harrama rabbukum alaikum Allah ta shi da yake iske cewa wala taqrabu malal yatim kaka kuskura ka je kusa da dukiyar maraya illa billati yasan sai dai in gyara ta zaka ka yi ka kiyaye ta ko ka tsare ta ko ka juya ta a samu riba hmm. in ba haka ba Allah ya ce a kullun ka in same ka kusa da dukiyar maraya sai na babbaka ka da wuta haka nan Allah ya sake maimaita wannan ya ce wala karabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashidda wa aufu bil ahad sannan Allah ta'ala ya sake cewa kalla balla tukrimuna al yati hmm. ba fa kwa girmama maraya sannan ya ce fa ammal yatima fala qahar hmm. maraya ka a nuna masa fin karfi eh. yace ra'aitar allazi zuba biddin fa zalika ya yad'ul yatim wanda yake tun kuɗe maraya mm. wato daga kan haƙƙinsa kuma da Allah iya ba masu cewa cewa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman sai cewa asira mm. ta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fa au it'am sai ce yatiman za makaraba to anan wani maraicin ya sake fitowa yatiman za makaraba mm. akwai marayan da dan wanka ne ko ɗan ka ne akwai kusanci kana da alaka da shi to shi mm. ma yana da zumunci kuma yana da maraici to sannan Allah ta'ala ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa oh, wannan aya tana nuna mana Allah shi ya fara daukan nauyin kula da maraya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ta so a maraici Allah ce to ni na dauke nauyin ragamarka kenan zamu yi cewa Allah shi ya fara renan maraya shi ya fara kula da maraya to sannan kuma mun ga yadda Allah ya tura annabi Musa da Khadiru dan su je su gyara katangan marayu saboda in ta faɗi za a za a wawashe musu dukiya tun ka ɗauki waɗannan ayoyi da makamantansu zai nuna maka mahimmancin maraya a cikin alkur'ani mai girma yadda Allah ya ta kama sunansa da sigar jam'i da sunan mufradi da sauransu to sannan na biyu shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya kira da a kula da maraya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam jaddada mana hadisi guda biyu wanda duk wanda ya ji hadisin nan to ya kamata a ce akwai maraya a gidansa ya ce ana wa kafilete ka hatayin fil janna hatain hmm. ka kama yanzu waɗannan yan yatsun eh. wannan sababa wannan wasta eh. tsakaninsu nan eh. da mai za iya iya nisansa a unguwar da manzon Allah hmm. yake GRN aljanna can a alaljanna firdaus hmm. a nan za a aje waɗanda suka ɗauki nauyin marayu kaga wannan hadisi ya ga gida ga gida ga eh. unguwa ga unguwa to kaga wannan zai nuna mana muhimmancin maraya hmm. da akwai yake cewa atuhibbu an na kalbuka hmm. wa tudriku hajataka hmm. kana son zuciyarka ta yi laushi ta ingantu da imani sannan kuma bukatunka su dinga biya ba sai ka zo ka cewa mala ai mana addu'a mala addu'a ba yace irhamil yatim Allahu akbar ka ji kan maraya wamsah ra'asau ka shafi kansa sai ce yalin kalbuka hmm. wa tudrik hajataka zuciyarka nan take za ka ji ta yi laushi hmm. ta yi kyau ta yi inganci munafanci gulma duk abubuwa masu cushe zuciya su hmm. kawo duk sai su tafi sannan wa tudrik hajataka duk bukatar ka sai Allah ibiya ma waɗannan sai guda biyu ko su mutum ya karanta ya fahimce su to ya kamata a ce akwai maraya a hannunsa to abin da ya sa muka shimfiɗa da wannan shine maraici yana daga cikin dalilin da in ba a kula da yaro ba mm. an samu sababin lalacewa mm. domin duk magana da muke na tarbiyya uba ne mm. sai aka ce ba uban kuma aka rasa a unguwa ko a dangi wanda zai ɗauki yaro ya kula da shi kaga dole ya tambatse akan hanya gaskiya mana ka muje magana tasirin ah, maraici akan tabarbarewar tarbiyya a ah, majalisar da wata mala kana magana akan hadisin da ka ambata yanzu ana kafin da ya taimaka ta eh, yin maganan rikon maraya da sauransu waɗansu kamar da kai bayani a baya malam sukan fahimci cewa rikon maraya shine kawai da sallah ya dinka mishi eh, kala biyu lokacin azumi a dan basu mudu ɗaya biyu uku da sauransu shikenan an rike maraya ko an biya mishi kuɗin makaranta malam mai annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi da riko na maraya ko kuma kula da shi za mu ansa bayan hutun rabu lokacin insha Allah ta'ala masu kallon mu kada ku nisa da akwai talabijin ɗin ku za mu je hutun rabu lokaci mu da ku kasance lafiya.